Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Alhamis 11 ga watan Mayan na 2023. A cikin shirin za ku ji cewa ƙauyuka guda biyu na gundumar dogon dutse sun karɓi rijiyoyin martsatse guda biyu jiya. Almumin ƙauyukan sun bayyana farin cikin su a game da haka. an shirya wata muhawarar bainar jama'a a kan tabbatar da haske wajen tafiyar da al'amuran kudade da haraji manufar ita ce yaƙi da cin hanci da rashawa akwai ƙarin bayani rahoton musamman na maricin yau ya mai da hankali ne kan dubarun kare tafuka da mamayar rairai a gudumariya jihar jefa a ne aka yi bikin karɓar rijiyoyi guda biyu a cikin ƙananan hukumomin ɗan katsari da sukukutan da aka gina bisa ƙoƙarin furojen samar da ruwa mai tsafta na duci da ke aiki a waɗannan wato ƙananan hukumomi ƙungiyar ccs niger ta hakan ta magance matsalolin al'ummar tsaba da ɗan katsari da kuma bashishi a game da ruwan sha wasu mazauna garin tsaba mai nisan kilomitar takwas da cibiyar ƙananan hukumar sun bayyana cewa al'ummar na rayuwa cikin wannan matsala yau kusan shekaru hamsin kenan mun gode ma Allah wahalar da mun kai ta shekara 49 tun wa yan kankana tun ba mu kulla komi ba mu dauko ruwa koli-mai, mu dauko mailo mu dauko kamar mu dauko karandami karki gida ta tun da mace tana shiga bui ga ini yi mun ga wahala wuyoyin mu sun yi kanta yi yanzu mun gode ma masu karhi su raba mu da wahalar ga ta shekara 49 mun gode mu Allah mun gode mu kuma Allah da ma'aikin Allah shi sa famfo wanga da an kai muna rayyan famfo na mai raba mu da shekara 49 mun yi wahala ba iyaka nan da nan mun yi cewa mun gashi saboda meranci mun yi shi na wahala tun muna yan kankana mu tai da ciki mu tai da goyo har da dan dabu har uku na dauko ruwa da su wurin wahala can nesa kai duk tabki da annan mun dauko ruwa mun dauko kwalmai mun dauko dan kabi tsari da abba mu dauko ruwa mun dauko kamarai lo mun dauko ruwa to nan karki shiga bibibi mu tai da su mu to da marice mu yi sussuka mu yi daka mu marice mu dauko kuma mu to mu mazan mu tulo a yanzu da ruwa sun fito alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode mu Allah ya kara taimaka direbobin manyan motoci da ke sufuri a kan hanyar jifa gingimi da caji suna fuskantar matsalolin tsaro da kuma sata a kan hanya da ma satar mutane domin neman kudaden fansa wasu direbobin sun yi wa gidi abdulrahman bayanin matsalolin da suke fuskanta a nan dai tsakanin jifa da gingimi akwai matsala wadda take ta shikirite saboda in dai ka riga ka bar za zaka gingimi ba ka fata ga Allah magari ba ta yi baka kai gingimi ba tanke magari ba ta maka baka yi ba sai dai ka rabu da mota ka nemi wani icce ka raba ka kwana in ka riga ka bar gingimi ka ce za ka. ko da rana ma hannunka ga gaba yake sai ka kai dabbuwa amma in ka kai dabbuwa wannan tabarakallah shi cikin tsasa da wannan ba wani matsala amma tsakanin gingimi da dabbuwa wannan wallahi akwai matsala da rana ma ake tarya ba ma da dare ba eh, wannan haraka ta tsaro wannan wuri ta tsaro akwai shi muna cikin wannan matsala mutane ne mazauna wanda suke jihar jifa masu transfer da 'yan kasuwa wanda suke harkokin zirga-zirgar shige da fice daga chadi zuwa nan sudan central africa har zuwa ethiopia yana hanya ce babba wanda al'umma da yawa suke amfani da shi to a gaskiya yanzu matsalar tsaro ya kewaye kasashen mu gaba daya kwanakin nan muna samun matsala saboda tsaro shine muka yi taro na gaggawa sandikan mu da yan kasuwan mu da masu lodin mu gabaki ki don mu mika kukan mu zuwa ga hukuma don su ɗaukan wani matakan tsaro a kai don saboda al'umma samu su yi walwala a bisa hanya a cikin taron da muka yi mun sa kwamitin mu wanda za su je su ga shugabanni mutane na jiha waɗanda nauyi ya rata a kansu. daga jihar difa sai jihar tilibiri a yankin iyakoki uku musamman a tilibiri makiyaya da yawa sun yi hasarar dabbobinsu kuma sun bar gidajensu suka koma mayan birane komi kungiyoyin makiyaya ke yi don tallafawa waɗannan makiyaya burema dodo sakataren zartarwa na kungiyar makiyaya ta aren ya baiwa su amadu amsa Ba a fara raba dabbobi ba ga mutane nan take wanda kuma za a iya zuwa kwace musu kenan dole sai an samu daidaita matsalar da farko da zaran wannan matsala ta daidaitu za a duba wace irin rakiya za a musu mafi dacewa ga waɗannan makiyaya. Muna yin 'yan kyaututtuka ga mata musamman da suka ƙaura da ba su tare da mazansu da suka rasa mazansu ina gani. Ba da dabbobi a gaskiya zuba lokacin da ya dace ba ne ga makiyayi salon jura da ta fi dacewa idan aka raba musu dabbobi a rakaye su domin su yi rayuwa ta asili amma a yanzu dukkan waɗannan makiyaya sun bar karkara suna cikin birane ya za a farfado da mutanen da suka bar mahallansu da abin da ake nema shine na a rakaye su domin su yi rayuwa mai kyau kafin lokaci saboda wani ya mai inda kungiyar mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar ta shirya wata muhawara bainar jama'a a kan tabbatar da haske wajen tafiyar da al'amuran kuɗaɗe da haraji da cin hanci da kuma samun wato kuɗaɗe ta barauniyar hanya da haske cikin al'amuran ma'adinai da kuma wato haske a ƙarƙashin ƙasa kenan a Nijar. An shirya wannan muhawara ne a matakin share fagen shirin mako guda na hulɗar aiki da ƙasashe 75 da ƙungiyoyi da dama na fannin wato hulɗa suka rataba hannu a kansa umar adamu shugaban kungiya mai yaƙi da cin hanci a niger da ake kira renak ya yi wa alamin washar ƙarin bayani Ƙungiyar an kafa ta ne bisa burin neman kafa ayyuka tare da tsarin bunƙasa buɗaɗɗen mulki cikin tsarin sanya ayyuka na gaske ta fuska yaƙi da cin hanci da wadda kan al'umma gabatar da shawari wajen gwamnati haka kuma da tuntuɓar kotu daga ɓangaren ƙasa har ma daga ɓangaren duniya idan aka samu babban laifi da aka lura cikin harkokin kula da arzikin ƙasa kuma ƙungiyarmu tana aiki a wannan fanni domin samun kafa da hada karfi tare da hukumar gwamnati na ayyukan da za su taimakawa wajen rage barnar hanci haka kuma da bunƙasa nauyin da ya rataya kan hukumar gwamnati da kuma wadda kan al'umma kan batutuwan da suka shafi illolin can hanci. za mu kuma a jihar jifa inda yanzu haka ake cikin lokacin girbar tattasai sosai a yankin na manga to sai dai kash bana noman bai bai biya bukatun manoman ba amfanin noma na shekara ya ragu sosai saboda matsaloli da yawa kamar yadda musa bagara da dalali a kasuwar tattase ya yi wa ya bayyana wa musa amani wannan kasuwa ya kai tattase kala biyu zuwa uku ita tattase bana saboda allah ba mu samu ba an samu kwaro da wurin noma an samu dan masala kadan shi ne ya sa yanzu tattasin ba kamar nada ba ne yau buhu da ya kai naira dubu talatin da hudu dubu talatin da uku wannan bambancin saboda duka dama shi ta tasiri duk inda ya samu lala ana samun saboda babu ana kara kudi da a nan wurin muna lura wajen mota biyar shida yau duk ditonin da muka lura ma bata wuce uku ko biyu kasan yin nijar yawanci dai suna zuwa ne su je su sai ya zama to kamar masu saye ne su kai su samu dan wani abin su kamar zuwa zandar zuwa maradi kuma muna da 'yan maiduguri muna da 'yan misali kamar gaidam zuwa gashuwa ɗakin jarida wato mai de la presse na gudanar da wani zaman taro na kwanaki biyu a yamai domin ma'aikatan kafafen yada labarai masu amfani da yanar gizo na gani da shirya rahotanni kan batun tsaro wani taro da ya zuru da lokaci a cewar abdulkarim abdulmumuni mai kula da shafin yanar gizo na akci nijar.com da ke halartar taron a hirshi da alamin washar. ta dalilin wannan taron karama juna sani 'yan jarida da dama za samun wayan kai kan batutuwan sarrafa labarai na tsaro da ke da tasiri sosai kamar yadda kuka sani muna cikin ƙasa da ke fama da manyan ƙalubalen tsaro kenan kuma sarrafa labarai na buƙatar ƙwarewa musamman tare da yada labarun ƙarya kan shafukan sada zumunta kenan zai taimaka wajen bambanta labarun tsakanin waɗanda suke watsa labarun ƙarya da waɗanda ke bada da labarun da za su iya haddasa tashin hankali kenan a dunkule ya kamata a tabbatar da cewa wannan labari na da tushe a tabbatar da cewa wannan labari ba zai kawo tsoro da haddasa tashin hankali ba a tsakanin al'umma wakilan al'ummar sakatare janar su na karɓar horo a game da fasahohin zamani na yada labarai da kuma sadarwa projen fagodin ne ke shirya wannan horo inda za a koyarwa mahalarta yadda za su yi amfani da yanar gizo da kafafen sada zumunta domin su tallata ayyukansu in ji magajin garin gazawa muhammad lawali musa a yi rashi da muhammad da maman Muna aiki kan na'ura mai kwakwalwa muna amfani da yanar gizo da hanyar smartphone da sauransu. Wannan su ne ake ce ma sabbin sa'o'i na zamani. Mun haɗu ne don mu koyi dubarun da za mu iya amfani da su wajen sayar da kayayyakin mu Misali aika saƙonni ta yanar gizo da su WhatsApp da su Facebook da sauransu. Don mu nuna ma jama'a irin ayyukan da shugabannin da'irori suke yi Muna tattaunawa ne kan yadda za a iya buɗa shafin WhatsApp inda za mu rinka watsa labarai da kuma bayyanai da kuma shafin Facebook don mu nuna ma al'umma da ma duniya ga baki ɗaya irin abubuwan da muke aiwatarwa. watakila daga nan ne za mu iya janyo hankalin masu hannu da shuni su dafa muna don mu daidaita jagorancin da muke yi. Ta wannan hanya za mu ba jama'a damar su ba da ra'ayoyinsu ta nan ne za mu gyara kurakuran da muke yi a cikin jagoranci. Wasu hilayen gwamnati da ma'aikatar magajin garin Agadez ta karbe a cikin tsarin sallar 18 ga watan Desambar ta shekarar 2016 da ake kira a gadar Sokuni a yau sun zama wuraren zub da shara. Wani lamarin da ma'aikatar magajin garin ta san da shi kuma take fatan samun taimakon al'umma don magance wannan matsala. Abdulaziz eh, Almayat, daraktan sashen kula da tsafta a ma'aikatar, ya yi wa Musa Mamman karin bayani. Wanga wuri ne tun bikin Sokni inda aka gusar da shaguna. Tun lokacin ba a yi wani mayin gurbi ba na wannan hilin har ya zan wurin zuba shara inda ake bayan gari ana hitsari da sauransu. Abun farko da ya za mu yi shi na farbado da wannan hilin da ake wa aika-aika ta ƙazamta. Da farko za mu tsabtace wurin. Idan muka yi haka to duk wanda aka kama a nan yana hitsari ko kuma bayan gari za a ci tare shi yana iya kaiwa a gurwana da shi gaban shari'a mun gano da agadas ana wani sakaki mutane na abin da suka ga dama don ganin ba wasu matakan buga sanda to yanzu duk wanda ya yi laifi zai fuskanci hukunci za a cin tararsa in hakan bai isa ba za a gurfanar da shi gaban shari'a muna sa kira ga al'umma da ta san wannan wurin nata ne fa kenan ya kamata ko da sun ga wani yana bayan gari a nan din mutum na da 'yancin ya tsaya ya ma wannan mutum magana A fagen wasanni ana cikin da gudanar da wasannin kwamfular cin kofin kwamfular kafa na kasar Nijar yayin da ake mataki na tafkokar da final wato a duk fadin kasa Jiya a hilin kwallo na Stade Municipal na Yamai tawagar ISUIM ta yi nasara a kan tawagar Jangwar su Football Club ta Maradi. Irana FC ta arli ta yi waje da Espoir FC ta Zandar bayan bugu daga mai kwallo sai mai tsaron raga. A maricin yau tawagar USGN za ta murza leda da Wambe IC a hilin kwallo na Stade Municipal na stade general sani kunce da ke yamai sannan is duwan za ta fuskanci is zam a stade municipal ita ma da ke yamai sayar hoton musamman karamar hukumar karkarar gundumariya a jihar jifa yanki ne da aka ba noma karfi wato kiwo karfi sosai noma kuma shine mafi girma da sama da kashi 90 na al'umma ke yi a yankin ana gudanar da noman gandari a tafuka da fadamu 342 sai dai kuma waɗannan albarkatu suna fuskantar matsala ta kwami ma'aikatar muhalli ke yi domin ganin an kare wannan waɗannan wurare ko lojar ma mataimakin daraktan ma'aikatar gandun daji ya yi wa muhammadu mado ƙarin haske Gundumar gudumar ya na kumshi da ɗimbin albarkatu na koramai da tabkuna. sai dai kash suna fuskantar barazanar mamayar rairai magantawa kan kariyarsu ya zama abin damu ni ke taimakawa ga wannan abu ne na farko ya dangantu da tsanantar sarar itacen da ake wuce kima ga amfani da hilayen don noma da kiwo da aiwata noman kuma ba kan ka'ida ba. Na biyu 'yan shekarun bayan nan ana ganin sauyin yanayi fari na bin fari duk wa'annan ababuwan suna taimakawa ga taɓarɓarewar yanayi. Menene ke haifar da wannan gusawar ƙasar? Ana lura da ragewar hilayen noman. sassaucin samun amfani, rashin nau'i ga ƙasar hilayen, ragewar samun ciyawa da kuma tasiri ga kwancin ruwan karkashin ƙasar da kadancin wasu halittu. halittu na canwa da ɓacewar wasu halittu. Akwai kuma zuwa cin ranin matasa majiya ƙarfi da ke barin garinsu su je kasashen kewaye. Menene sakamakon gusawar kasar? Dangance da wannan yanayi gwamnati da abokanan hulɗarta sun yi matukar kokari. Misali a shekara 2022 a fuskar kula da hilaye musamman ma girkin shingaye eka 2,722.4 aka wa girkin shinge tare da shubka itace miliyon ɗaya da dubu saba'in da ɗaya da ɗari takwas da tasa'in da biyu. bisa eka dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin. Mil hectare. Dangane da ayyukan da kuka riga kuka yi ta fannin hana gusawar ƙasa, shin mutanen gari na kawo nasu ƙoƙarin? Ya fa bon appropriation. Babu wata kyaukyawar kulawa ta ɗaukar yauni na gari domin samun ɗorewar wannan ayyukan a fuskar al'ummomin garin. Amma 'yan shekarun bayan nan mun lura da mutane sun so mu ganewa suna sauya hali. Al'ummomin garin kamata ya yi su mai da wannan tamkar dukiyarsu don a masarai ƙarshen shirin kenan na maricin a huta lahiya.